وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم godiya ta tabbata ga تالكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba takwas ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta takwas, wanda ya daidai da uku ga watan yuni shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima rodan gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi na مفتي العام الشيخ الدكتور صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى إن مكوانا أتكين كتاب الزكاة مكوانا أتكين باب في زكاة بهيمة الأنعام باب دا كي كرنت الدمو زكا دبوبين نئمة أجيرون قانان كراتون وانا للتابي وانا شيني مجلسين أريبيو بهدو za mu tashi a kan wato gaba na farko shi shine awwalan zakatul ibili zakan raƙumi yaya shari'a ta tsara ake fitar da zakka na raƙumi malam ya fara da babba daga cikin bahimatul an'am saboda bahimatul an'am dabbobin nan ne guda takwas raƙumi da raƙuma kaga biyu sa da saniya kaga hudu rago da tinkiya kaga shida bunsuru da akuya kaga takwas wa'annan su ne dabbobi na ni'ima wanda Allah ya hore wa ɗan adam yake tasarrufi da su to shi raƙumi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi saboda raƙumi yana daga cikin dabbobi wanda baya ɓacewa duk inda za ka kiwata shi baya ɓacewa sai dai a sace shi kuma ko bayan shekara nawa ne raƙuni inda ya ga hanyar garinsa ko inda ne gidansa yake ya sani zai je ko bayan shekara nawa ne saboda yana da ƙwaƙwalwa mai kaifi baya kuma mantawa ko mugunta kamai ko bayan shekara nawa ne zai rama shi sa laraba har misali suke bugawa la ta kun haƙudan kalibin ka zama mutum mai ruko kamar raƙuni raƙuni fa in ba ya halaka ka ba ne to ba ya hutawa in ka zalunce shi in ya kullace ka a zuciya to zai dinga fakonka ka kwanta kana kwantawa zai fake ka ne sai ya zo ya kwanta a jikinka ya sa ƙirjin nan nasa ya danne ka sai ya ga ka daina motsi idan ya ga ka daina motsi shi kenan sai ya daga yana ganin ya gama da kai to yanda masu raƙumin suke ganewa in suka ga ya fara wannan kallon sai su sa filo da mayafin da ka saba bacci sai ka shimfiɗa sai raƙumin ya zo ya hau kai zai fake ka ne ya zo ya kwanta a kai idan ya kwanta a kai har zuwa lokacin da yana ganin ba labari sai ya ɗaga to me wayo a cikin masu dabban sai sai da raƙumin saboda in ya gano baka mutu ba zai iya mutuwa zai iya zuciyarsa za ta iya fashewa saboda bakin ciki wani yaro matashi a saudiya raƙumin shi ya taɓa fusata shi ya ladabtar da raƙumin sai raƙumin ya fara hararansa abokinsa ya ce wannan fafakon ka yake ya ce wallahi na sani to daman a ƙauyen yakan shimfiɗa mashimfiɗansa a ƙofar gida sai ya kwanta ya ce yau ba zan kwanta ba saboda raƙumin nan yana fakona ne ya sami damar da zai halaka ni sai ya sa wato shimfiɗarsa da kilo a kai ya sa mayafi ya lullube raƙumi ya fake shi yana ta zuwa a hankali sai hau kai tsammanin tsammaninsa ya danne yaron gari ya waye ya siyar da rakumin da ya siyar da shi ƙauyen da ke wajen ƙauyensu bayan shekara uku sai wani dalili ya sa ya je wannan ƙauyen da aka siya rakumin yana shiga rigan wanda suka siya raƙumin sai suka haɗa ido hudu da raƙumin ya gano raƙumin raƙumin ma ya gano shi kawai sai ya yanke jiki ya faɗi raƙumin ana duba shi zuciyar ta fashe saboda cikin ciki bai kashe shi ba ana ganewa saboda bakin cikin bai samu ya kashe shi ba ya yanke jiki ana buɗe zuciyar aka ga ta fashe saboda haushi bai kashe shi ba malam ya ce zakan rakuni shine zakatun ibil wa idza tawaffarat shurutu idan sharɗai suka cika sharɗai ne guda biyu mana ya gaya mana a farko dabbobin da su suna karuwa ne wajen haihuwa su ba sa bukatar sai sun shekara ana ganewa dabbobi da suke haihuwa wanda kuma ana kai su kiwo su je su yi kiwo da kansu su dawo to wa'annan dabbobin ba a cewa sai sun shekara nisabinsu yana kaiwa ne a lokacin da suka kai adadin da shari'a ta gindaya a fitan musu da zakka to in ka sun kai adadi to dole za ka fitar da guda ɗaya raƙumi sai an cika menene sharaɗinsa shi ne malam ya ce waje ba fi kulle hamsin minal ibin sharaɗin shi ne wajibi ne kowane raƙumi guda biyar shatun za ka fitar da rago ko akuya za ka ba da shi a makwafan raƙumi in kana da raƙumi guda biyar to zakkansa ka fitar da akuya ko rago ana ganewa kaga yana da sauki ai ana ganewa sai ya ce wafil ashiri idan sun kai goma shatani za ka fitar da akuya ko tunciya guda biyu akuyoyi biyu ko tunciya biyu ai da sauki ai ko raƙumi goma aka ce tinkiya biyu ko rago guda biyu ka ga ai da sauki rago biyu bai kai kudin raƙumi ce ba ana ganewa sai ya ce wa fi khamsi ashara a cikin goma sha biyar talatu shiyahin ana so ka fitar da awakai guda uku raƙumi goma sha biyar awakai uku wafi ishirin in raƙumin suka kai ashirin arba'u shiyahin ana so ka fitar da raguna ko awakai guda hudu shi kenan kawai raƙumi ashirin awakai guda hudu kama dalla ala zalika a sunnatu wal ijma'u malam ce kamar yadda suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ta yi nuni akan haka da kuma ijima'i na malaman addinin musulunci fa'iza balaga ishirin idan raƙuminka ya kai fafi fafiha bintu haɗin to in za ka fitar za ka fitar da raƙuma ne guda ɗaya wacce ta cika shekara ɗaya ta shiga na biyu ita ce makhadin mecece bintu makhazin shine malam yace wahiya ita ce raƙumar da zaka fitar a matsayin zakka sai raƙumi naka ya kai 25 sannan zaka fitar da raƙumi guda daya kuma in zaka fitar raƙuma zaka fitar ita ce ma tammalaha sanatun wa dakhalat fi sanati thaniya ita ce raƙumar da ta cika shekara daya ta shiga na biyu summiyat bi zalika malam yace an kira ta bintu makhadin لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت saboda uwar da ta haife ta ta riga ta dau sabon ciki ana ganewa ta dau sabon ciki kaga yanzu ita za a fitar kaga in ta tafi ga sabon ciki kaga kuma cikin zai haifar da ne wani sabo amma sai kana da raƙumi ashirin da biyar ai da sauƙi ana ganewa shi ne ba za ka fara fitar da raƙuma guda ɗaya walaisa kaunuha ma khiban sharfan ba wai sharaɗin sai tana da ciki ba ne sharaɗin wa innama haza ta'arifun laha bi galibi ahwaliha wannan shine ta'arifinta a mafi galibin halayyar raƙuma in ta riga ta yaye to ta ɗauki sabon ciki to da ake so ka gane sawa'un ta yi cikin ko ba ta yi cikin ba da ta yaye wannan ana mata barbara sunan wannan 'yar bintu makhafin ana gane Shi ne sai malam ya ci gaba da cewa fa'in in in ba a same ta ba bi ma'ana a garkenka ba mace ne wannan shekarar ka duba ta al'adarci na musulunci sai ce an anha ibnu ne. to ya wadatar a fitar da raƙumin da mamansa take shayar da kaninsa ana ganewa shine ibnu labun namiji wanda an mai kani ana shayar da shi nono li hadisi anas an abi bakrin saboda hadisin anas dan malik daga abubakar yace fa in lam yakun fiha bintu makhadin in agarkenka babu bintu makhadin wanda uwarta ta yaye ta ta ɗau sabon ciki babu shi a cikin garkenka fafiha ibnu labunin zakarin to sai a nemi ɗan da ake shayar da ƙaninsa nono namiji kaga can aka ce mace saboda ita ma mace ai kaga za ta zo ta haihu shi ma wancan kaga zai zo ya samu garki ai ko to in babu ne sai a samu ne namiji rawahu abu dawud wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito sa kuma imam al-bukhari ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa malam yace wa ya'ti bayanu ma'ana ibn al-labun yace bayani akan ibn al-labun zai zo gaba wa idza balagat al-iblu 36 da 25 ba aka ce ka fitar da mai guda daya to haka zaka za ka yi ta fitar da guda ɗaya a cikin ashirin da biyar har ya kai talatin kana nan kana fitar da guda ɗaya sai raƙuminka ya kai talatin da shida to daga nan ne waje ba fihi bintu labunin to a nan ne za ka fitar da bintu Labunin? kaga duk mata ake magana a nan wanda ake shayar da kanuwar ta nono ana ganewa li hadisi anas an abi bakrin fi saboda hadisin anas wancan hadisin ne daga abubakar akan zakka wa a cikin hadisin fa idza balagat 36 ila 45 tun daga 36 har zuwa 45 zaka ci gaba da fitar binti labun ne ɗaya ɗaya ba za ka fitar a ga akwai sauki aiko shi ne malam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fafiha bintu labunin umsa, za ka fitar da bintu labun wanda ake shayar da kanwanta nono amma mace wa kama dalla ala zalika al-ijma'u kamar yadda ijma'in sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da malaman al'ummar musulunci ranka ta kafa kai wa bintul labun hiya bintul labun ita ce matan malaha sanatan ita ce wacce ta shiga ta cika shekara biyu sunniyar da zalika an kira ta da bintul labun li'anna ummaha takunu fil ghalib saboda mamar da ta haife ta wannan dabbar wato a bisa galibi kadi wada'at hamlaha ta riga ta haifi cikinta an gane tana shayarwa ana fahimta saboda ai duk shekara to kaga in ta haifi mace kaga ta shekara ta ɗau sabon ciki kaga za ta shekara kafin ta haife shi to in ta haife shi kaga ita wannan macen ta cika na shekara biyu yar kuma tana shayarwa to kaga sai a fitar da ita macen da shi ne malam ya ce dalilin da ya sa aka kira ta da wannan suna kenan fakanat za ta labanin sai ta zama ma'abuciya nono ita uwar saboda tana shayarwa walaisa haza sharfan amma wannan ba shar'i bane wai sai ta haihu an gane tana shayarwa amma ta tazarar da ke ciki in wannan ta cika shekara biyu ko da wannan maman da ta haife ta ba ta haifi wancan ba in ta cika shekara biyu shi kenan ke faɗe ta a hakan ne saboda galiban duk shekara suke haihuwa ana ganewa sai malam ya ce huta a rifin lahadin galib ya ce sai dai wannan shine ta'arifin bintu labun a wato a galibin ta'arifinta in an zo definition ɗinta sai malam ya ce fa'iza balagatil ibulu sittan wa arba'in idan raƙuminka ya kai arba'in da shida wajaba fi haka ga tun daga talatin da shida fa har zuwa arba'in da nawa biyar binti labun za ka yi ta fitarwa sai ya kai arba'in da shida wajaba fiha hiqqatun to wajibi ne ka fitar da hiqqa Hikka kuma ita ce wacce ta riga ta cika shekara uku ita ma yanzu za ta iya ɗaukan ciki raƙumar da za ta iya ɗaukan ciki ma'ana za iya ɗaura mata duk abinda ake ɗaura wa raƙumi na nauyi da sauransu saboda yanzu ta zama cikakkiya shine sai malam ya ce wahiya in an ce hifqatun ita ce matan malaha salatu sinin ita ce raƙumar da ta cika shekara uku summiyat bi zalika an kira ta da wannan suna ne li'annaha bi hadha sin saboda ita wannan raƙumar a wannan shekarun istahaqqat an yatruqaha al-fahl ta cancanci wato raƙumi bijimin raƙumi yi mata barbara wa an yi umala alaiha wa turkab za a iya ɗaura mata kaya a kanta kuma za a iya hawa kanta saboda yanzu ta zama cikakkiya raƙuma cikakkiya an gane? daga nawa daga arba'in da shida abin da sauki har ila yau dai guda ɗaya aka ce o'o Allah Allah ce cikin sauki ka duba duk yawan amma ka ce guda ɗaya kawai kaga shi wanda za a ba wannan wacce ta shiga ta cika shekara uku tana bukatan barbara kaga yanzu in aka barbare ta tana ɗaukan ciki kaga shi da aka ba kaga shekara ta zagayo shi ma shi me sun karu ko an zama nawa biyu tafiya sai tafiya za ka gaisu zuwa shekara ta kara zagayowa ta zama nawa uku shekara ta ƙara zagawa shi ma nashi ya zama nawa hudu shekara na zagawa ta zama mai biyar to shi ma zakka ta hau kanka sai ba rufe fitar rago ko tinki ko akuya ka ci sauki saboda daman asalin sirrin fitar da zakka poverty alleviation musulunci tsarin da ya sa wa zakka kenan don a gusarwa da mutane talauci to anan shine sai malam yace fa idza balagatil iblu 61 to tun daga fa shida. har sai raƙuminka ya kai sittin da ɗaya. ɗayan nan za ka yi ta fitarwa har sai ya cika sittin da ɗaya. in ya kai sittin da ɗaya, 61 wajaba fiha jaza'a jaza'atun to ya zama wajibi in za ka fitar da zakka ka fitar da jaza'a jaza'a ita ce raƙumar da ta cika shekara hudu ana ganewa shi ne sai mana ya ce wahiya ita ce matan malaha arba usinin ita ce raƙumar da ta cika shekara hudu sun miyar bi zalika an kira ta da wannan suna ne li'annaha iza balagat hadha sin in ta kai wannan shekarun shekara hudu tajza'u ai tana fadawa bi ma'ana tana fadawa ba ta kaiwa kamar wato hikka kaga yanzu ta dan fara zama tsohuwa tana dan fadawa shine sai malam yace ai yasqutu sinnuha shekarunta yana fadowa wadalilu ala wujubil jaz'a malam yace dalili dake nuna cewa za a fitar da raƙuma wacce ta kai shekara hudu in za a fada zakka daga 61 fi hazal miqdar min al-ibil na wannan adadin na ibna raƙumi ma fi sahih shine hadisin da yazo a cikin sahih bukhari min qaulir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa idza balagat wa'ida وستين wa saba'in idan ya kai wato ɗaya har zuwa 75 fafiha jaza'atun to zaka fitar da jaza'a wacce ta shekara hudu wa qad ajma'a al-ulama'u ala ya ce yace malamai sun yi ijima'i akan wannan fa'iza balaga majmu'ul ibin 76 idan garken raƙuminka ya kai saba'in da shida waje fi ha binta labunin isnatan to yanzu za ka fitar da daga saba'in da shida za ka fitar da raƙuma biyu wanda wadda ta haife su tana shayarwa an gane wanda uwar da ta haife su tana shayarwa za ka fitar da su biyu za ka ba da shi zakka amma guda nawa sai raƙuminka ya kai nawa saba'in da shida kaga akwai abin da sauƙi kuwa saba'in da shida kawai guda biyu lil hadithi sahih malam ce saboda hadithi ingantacce ce wafihi. a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza balagat fitan wasu ba'ina ila tis'ina idan raƙuminka garkensa ya kai saba'in da shida zuwa casa'in, fafiha bin talabunin za ka fitar da raƙumai guda biyu wanda ta haife su suna shayarwa guda biyu kawai kuma mata saboda ka gana raƙumi alal akalla duk shekara wanda aka ba shi raƙumin kaga in Allah ya da in tana da ciki kaga shi kenan kafin ka an kare a haihu guda biyun kila wannan ta haifan ma namiji wannan ta haifan ma mace kaga ka ƙara samun garke yanzu ka samu nawa ka samu guda hudu an gane wannan sauƙi ne na shari'a malam yace fa idza balagatil iblu tis'ina to da zaran garkenka ya kai casa'in da ɗaya waje ba fi ha hikata ne to a nan ne za ka fitar da hikka guda biyu mata guda biyu ana ganewa za ka fitar da hikka guda biyu lil hadithi sahih allazi ja'a fihi saboda wannan dai hadisin ingantacce wanda ya zo a cikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة idan garken raƙuminka ya kai daga casa'in da ɗaya zuwa ɗari da ashirin fafiha hikata ne tsarukata aljamal a nan za ka fitar da hiƙa guda biyu daga cikin garken raƙuminka za ka fitar da wa'annan guda biyu ai akwai sauƙi. har ɗari fa da ashirin guda biyu kawai aka ce ka fitar malam ya ce walil ijima'i ala zalika wannan ijima'i ne na al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan haka to malam zai baka ka'ida wanda abin ifa haka kuma sai ka ɗaura sai ce fa'iza za da majmu'ul ibil an mi'atin wa ishirina bi wahida idan garkenka ya tsara ɗari da ashirin da guda ɗaya waje ba fi ha salaku ba na tilabunin to bin tilabun za ka fitar da guda uku ana ganewa li hadithin sadakatun labi ka taba hunnabi sallallahu alaihi wasallam wa lafazin hadithin shi ne فإذا زاد على عشرين ومئة إذا سكترى تريد عشرين ففي كل أربعين تدق أربعين ها وفي كل خمسين حقة دكا خمسون كفتن ده حقة إذا سكترى نوع تريد عشرين kaga daga 120 zuwa na 121 ko haka ne daga 121 har ya zo nawa 150 ya ce ba kulle 50 ko kaga 170 kenan an gane sai ka fitar da hikka haka in aka ƙara hamsin ɗin hikkatar haka haka za ka yi ta ƙarawa kowanne in aka ƙara hamsin a ciki sai ka fitar da hekka haka abin da sauki iya adadin abin da Allah ya mallaka maka in ma miliyan ne haka za ka yi ta ɗaurawa a kai kana fitar da su wa'annan su misalai da malam ya kawo a kan raƙumi idan kana kiwonsa saniyan malam ya ce abu na biyu zakatul bakara ne zakatul bakari zakan shanu idan za ka fitar da zakan shanu shi ma akwai ƙa'ida sai ya kai adadin da ake bukata yanzu ne ka san na raƙumi na raƙumi guda nawa ne daga na biyar za ka fitar da ne tinkiya ko rabu in ta kai goma don tsinkiya biyu in ta kai sha biyar in ta kai ashirin in ta kai ashirin da biyar rakuni daya abin da sauki ai in ya kai talatin da ɗaya eh, in ya kai talatin rakuni daya in ya kai talatin da biyar talatin da shida zuwa arba'in biyu daga arba'in

hamsin kowane hamsin a kai ka fitar da hikka a kan ƙarin wannan cikin an gane to haka za ka yi ta ƙarawa kana fitarwa haka za ka yi ta ƙarawa kana fitarwa kaga sauƙin shi kenan to amma safa shi ne malayin yake wa ammal bakari fa fi kulle arba'ina bintu ne. sai ya ce a duk arba'in za ka fitar da bintu labun shi ne dai wancan wanda mamansu ke shayarwa aiko kuma ba sharaɗi ba ne sai in tana shayarwa amma saboda agalabiya duk shekara suke haihuwa za ka ga a lokacin ita ma ta fara shayarwa in ma dai wancan ɗin ta cika wannan shekarun ko da mamanta ba ta haihu ba in dai ta cika wannan shekarun za ka fitar da ita tunda wasu ana iya samun jinkiri shi ne sai malam ya ce zakatul bakari zakan sha'asa shi ne wa'ammal bakaru kaga sa ko shanu fatajibu fiha zakatu bin nassi wal ijima. zakka yana zama wajibi akan fitar da zakkan konu a zakana sa nassi na ƙur'ani. da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in malaman musulunci fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a ganin shi da halayensa yana cewa ma min sahibi ibilin wala bakrin wala ganamin la yu'addi zakataha illa ja'at yawm al-qiyama a'zama ma kanat wa asmanahu tanhafuhu bi quruniha wa tata'uhu bi akhfafiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min sahibi ibilin babu duk mutumin da yake ya mallaki raƙumin da ya kai adadin zakka wala bakarin balle sa wanda yake da garken shanu wanda zakka ya hau kansa wala ganamin balle garke na awakai wanda zakka ya hau kansa la zakata ha kuma baya fitar da zakkan wa'annan dabbobin illa ja'at yawmal qiyama Allah zai zo da wa'annan dabbobin naka ranar tashin alkiyama a'zama ma kanat Girman ta fi girman da ka sani na wannan dabban a duniya in raƙumi ne girman raƙumin da za a zo maka da shi a lahira ya fi wanda ka sani a duniya wa asmanahu kuma ya fi na duniya kiba ya fi shi cika an haɗuhu bi ha. za ta dinga soka masa ƙahonta in sa ne za ta soke shi da ƙaho in rago ne zai tunkure shi wata tsa'uhu bi akhfafiha in raƙumi ne za su dinga taka shi da kafafuwansu fuffuffuf za su ta taka shi wannan hukuma ake maka wanda ke da raƙumi bai fitar da zakkansa ba wanda yake da sa bai fitar da zakkansa ba wanda yake da rago bai fitar da zakkansa ba wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa da kuma imam al-bukhari a cikin sahihinsa to kaga manzo Allah ya faɗi ukubar mutumin da baya fitar da ne zakka a kuma nassi na qur'ani yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizuna kudinka in baka fitar da zakka haka za a markada kudin a narka shi kamar dalma na wutan jahannama a dinga yi wa mutum lalas da wannan kudin a ce ba ka tara ta a duniya ka fitar da zakka ba ɗanɗana kuɗar kudin da ka tara ba zuku ma kuntum taknizun ɗanɗana abin da ka tara na kuɗi kai kana so a ce ka fi kowa kuɗi kuma ba ka fitar da zakka ko to ga kuɗin nan mun narka shi ya zama dalma ana maka lalas da shi a bayanka gobe kiyama Allah ka kiyashe mu مالن يتي وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن حديث يا تبتا دغ معاذ عن جبل لوكتن ما زال الله تورا شجر يمن أمتعين القالي أمره أن يأخذ صدقة البقر يا أمر أمرشيش يكرب الزكاة ناسع من كل ثلاثين بقرة sa sai ya duk talatin ka karbi sa guda daya in kana da sa ashirin ba zakka a kansu ashirin da biyar ba zakka a kansa yana kaiwa talatin ku zai fitar da sa guda daya tabi'a wato zai fitar da tabi'a wato wanda yake bin mamansa wa min kulli arba'in dukkan arba'in musinna sai ya fitar da sa wacce ta shekara rawahu ahmad wa tirmidhi imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi da imamu tirmidhi a cikin jami'insa sai malam yace fa yajibu fiha idza balagat 30 to sa wajibi ne idan ya kai adadi 30 tabi'an au tabi'a ko dai namiji ko mace wanne ne tabi'a kadi tammali kullum min huma sana shine ya cika shekara shekararren sa wa dakhala fi thaniyati fi sanati thaniya amma ya cika ya shiga shekara ta biyu ya dare shekara daya ya shiga ta biyu yana raka mamansa in ana tafiya yana binta malam yace sunya bi zalika an kira shi da wannan suna ne li'annahu yatba'u ummuhu fi sarh yana bin mamansa a wajen Ciwo, an gane yana bin mamansa a wajen ciwo, in mamansa ta yana binta a baya shi yanzu ba shan nono yake yi ba shi ma yana rakiya ne kawai yana tafiya to shi ma wannan shi ne za a fitar da zakka guda daya saboda yanayin lokaci suna gani mu tsaya a nan ko? sai mu tsaya a wannan gaba idan allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi wala a fi ma duna 30 babu zakka akan sa wanda bai kai adadi 30 ba in adadin shanunka bai kai 30 ba ba zakka akai an gane eh wannan daman ana maganan sanda ake kiwata su ne ake kai su su je su yi kiwo amma wanda ka kirke shi kana ba shi abinci da mun karanta a baya cewa mai babu mai zakka a kanta ana ganewa wanda ake kiwata su ne a kada su su je kiwo in yamma ta yi su dawo su ne akwai zakka amma wanda kake ajiye su a gida ko kake ajiye su a wani waje ka killace kana zuwa ka siyo abinci ka ba su wannan babu zakka a kansu ana ganewa kamar yadda za ka gani ya kama ya fili ya ajiye sa a wurin yana kawo musu abinci yana ciyar da su yana kiwo kaga wannan ba zakka a kansu amma kudin da san suka tara mai akwai zakka amma in yana in gona yake da shi fatan gona yana barin su a ciki suna kiwo to kaga akwai zakka amma in fili ne ya ajiye fatan fili ya siya hekta ɗaya ko biyu ko uku ya killace shi da katanga ya daure yana kawo musu abinci yana ba su ya je siyo abinci a kauyuka ya zo ya ajiye yana ba su su wannan ba zakka ko sun kai dubu ba zakka a kansu amma kuɗin da suka tara ma in ya shekara kuma ya kai sabi za ka fitar masa da zakka mun karanta shi a baya an gane Allah ya samu dace in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita cikin karatunmu na'am kawai an ce akuya akuya ba kawai za ka bada shi kenan ai ba a ce maka wanda aka yayi ku a kawai akuya shi kenan in suru kake da shi ka bada in mace ce ka bada shi kenan akuya akuya shi kenan na'am wa alaikum salam na'am poverty alleviation a gusarwa da al'umma talauci na'am na'am

shi ba zai fada ba sai dai ya samu matsala ta yiwu malaman da ya yadda da su haka suka gaya masa amma a musulunci ba haka ba ne. saboda ai galiban irin wa'annan ka ga suna da malaman ta a wajen su kawai suke karban fatawa duk fata wanda ya saba wannan malamin su ba za su karba ba an gane suna da irin wannan to a musulunci ana fitar da zakka kaga in misali miliyan goma ne alal akalla kowane miliyan alal akalla ka raba shi biyu mana kaga duk wanda ka bashi 500 ai ya kusan mai da talauci gwargwado dan insha Allah da 500 din ne yafi karfin abinci a gidansa ai ya kusan mai da talauci ko an gane shine hikimar shi yana da laifi kuma malamin da ya bashi fatawa ma yana da laifi a wurin Allah an gane duka kowa na da laifi saboda ai dole zai samu akwai wani malamin da ya kila sa'an malaminsa ne ko gabanin malaminsa a ilimi kuma ya ba da akasin wannan amma saboda san rai sai ke tun da malamin shi ya ce kaza shi abin nan zai tsaya a kai to wannan ne kuskure saboda asalin sirrin da ke cikin zakka a gusarwa da mutum talauci don yanzu a wannan marar in ka ba ko dubu hamsin ka ba shi zai sai mai bunshin ka ba? kaga ba zai sai mai ba an gane to sirrin da ke ciki shine a gusarwa da mutane talauci to amma sai mutane suka samu wani irin tunani sai ka ji mutum yana gaya maka ai ai split din mutane su samu da yawa a'a kuma ba sharadi bane duk shekara sai ka ba mutum yanzu misali a cikin danginka akwai mabukata kila su hamsin ne a shekarar nan misali za ka fitar da miliyan ashirin kaga sai ka raba mutane ashirin ɗin da kowa zai kafa shi miliyan ɗaiɗai ka gama da su shekara in ta zagayo a cikin hamsin ɗin ka kaga su rana talatin su ma sai ka ba su mai miliyan ɗaiɗai kaga ka gama da arba'in su rana sura goma shekara ta zagayo ta uku kaga a cikin ka samu ashirin ɗin ko sama da haka kaga wa'annan sai ka ba su ɗaiɗai kaga ka gama da goma ragowan kuma sai ka ci gaba da mutane sauran mutane abokai na arziki wanda aka taso tare da makwabta da sauransu kenan sai ka ga sun shiga kafin ya zagayo ne ka ga dai ka ci gaba da splitting kuma wannan baya kore wa 'yan uwanka mu akwai wani wato ɗabi'a ga mawadatanmu sai ka ga ɗan uwanka ne amma zaka ce ba zaka taimake shi ba sai zakka zakka daban haƙƙin Allah ne taimako shi ma haƙƙi ne wajibi ne sai ka taimakawa ɗan uwanka in Allah ya azarta ka shine Allah ce wa atizal qurba haƙƙa huwan miskina wa ibn as-sabil ɗan uwanka na jini ka bashi hakkin sa duk yadda Allah ya baka ƙaro ya baka to wannan an baka ne dan ka taimaka musu kuma in zakka ya zo baya korewa ka ce ba za ka ba su ba in ka ba su in shekara ta zago sai ka ba wasu kaza haka shi ya san cewa ka bashi ko da me je bata ka ai Allah ya sani kuma ka bi dokar Allah shi ha shekarar nan ya ce a na riga na baka wasu zan ba haka kafin ya zagayo kansa kaga zai kiyaye kuma in ka zo taimako gwargwadon ɗan taimakon da kake da shi na taimako ka taimaka masa baya korewa kun gane amma sai ka ga wasu list suke yi shekaran ma wannan ma shi haka haka da makamancin haka Allah ya samu dace na'am haka ne haka hadisi ya zo na'am na'am na'am na'am

zai mai da kudin ko ya yi rizanin ko bai yi rizanin ba misali ya shekara hudu yana haka sai ya gano to sai ya kwanakin shekara hudun sai a ce wa'annan kwanakin adadin wa'annan kwanakin a cikin minus a cikin hours ɗin da ya yi sai a yi minus ɗin sai a ya bashi ya dividing da wannan shekarun sai ya fitar da wannan sai dawo da gwamnati ya ce na ci wa'annan tar ɗin saboda haka na tuba kuma daga gaba zan kiyaye sai ya dawo da shi in ya dawo zai dawo account ne na gwamnati gwamnati kuma za ta ci gaba da sarrafa wannan shi kuma sai kiyaye daga nan har zuwa lokacin da zai koma ga Allah a'a wannan daban wancan daban zakka daban shi kuma wannan daban wannan ai kudin da ake bashi ne zakka kuma asalin adadin kudin da yake da shi to idan ya tashi in yana da kudin da yawa sai ya cire wancan tukunna sai kafin ya fidda zakka sai ya cire wancan in yi minosin abin da ya rage in ya kai adadin zakka sai ya fitar in ya kai ba shi kenan ba zakka a kai na'am kai ne na ƙarshe na'am na noma ba mu kai wajen ba baka bari in muka kai a za mu zo kan kaban wannan insha Allah mu bi shi a hankali kada mu yawa yanzu wana kan na dabbobi ne in bafulatani ne to kai tambaya eh, <laughs> in buzu ne kai tambaya alan guru ko <laughs> yawa <laughs> Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da kuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa Allah muke roƙo yanda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininsa hidima mu ma yi mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mani yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah muke roƙo ya sada shi da wannan alkhairi duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri muna roƙon Allah da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk